Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a 12 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labarai. To Ibrahim, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon manta zai bi a yankin mashigar ruwan Hamus a jiha. shugaban amurka donald trump ya ce zai ba da umarnin shugaban kasa ga ma'aikatar kuɗi ta samar da bayanan kan 'yan ƙasa rahotanni na nuna cewa jami'an amurka na shirin fara kai samame na farautar bakin haure kanun labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji wani sabon salon hana matasa shiga kungiyar boko haram da kasar kamar ta bullo da shi za kuma a ji wani rahoto na musamman kan musabbabin haɗura kan hanya inda har ma wole shoyinka ke cewa wasu sukan kwankwaɗi giyar gwaggwaro ko ya zama barci bai wadace su ba amma sai su hau hanya da hakan kan haddasa munanan haɗura to amma da farko ga cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa daular Salim. A jiya Alhamis ne Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man Birtaniya zai bi a yankin mashigar ruwan Hamas. A wata takardar bayanai gwamnatin Birtaniya da ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so suka toshe hanyar amma suka juya da baya bayan sun sami sakon kashedi na baka daga wani jirgin ruwan yakin birtaniya sojojin iran na musamman sun musanta zargin da birtaniya ta yi wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran fars na iran ta faɗa cewa jiragen ruwan sintirin iran sun gudanar da aikin su ne kamar yadda ya kamata kuma ba su shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba. musamman ma jiragen ruwan birtaniya duk a jiya alhamis din ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan otagus ta yi allah wade da abin da sojojin ruwan kasar iran suka yi wa jiragen ruwan birtaniya tana mai cewa wannan keta haƙƙin 'yancin ƙasa da ƙasa ne shugaban amurka donald trump ya ce zai ba da umarnin shugaban ƙasa ga ma'aikatar kuɗi ta samar da bayanai kan 'yan ƙasa amma ba zai kawo maganar tantance 'yan kasar ba da ake takaddama a kai saboda wannan umarnin shugaban kasa za mu tabbatar da an tantance 'yan kasa nawa ne da waɗanda ba 'yan kasa ba sannan kuma san yawan bakin haure da suke cikin amurka a cewar shugaba trump yayin da yake tattaunawa da attorney general william barr da sakataren ma'aikatar kuɗi wilbur ross a fadar white house muna nan kan bakarmu za mu tabbatar da an yi ƙidaya a amurka a cewar trump ya kara da cewa ma'aikatan gwamnati za su samarwa ma'aikatan kuɗi duk wani bayanai da take bukata da zai kai ga tantance yawan 'yan ƙasa da waɗanda ba 'yan ƙasa ba rahotanni na nuna cewa jami'an amurka na shirin fara kai samame na farautar bakin haure inda ake kyautata zitar ranar lahadi mai zuwa ne za a nemi akalla mutane dubu biyu da ba su da takardar zama kasan waɗanda kuma aka riga aka ba da umarni a maida su ƙasashensu yayin da wasu daga cikinsu ba su je kotu ba domin a tantance ko za a maida su ko kuma a bar su bisa ga dokar bakin hauren ƙasar duk da cewa hukumar shige da ficen amurka da ake kira da ice a takaice bata tabbatar da matakin ba. Shirin na zuwa ne makonni uku bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin ta saƙeyar miliyoyin baƙin haure zuwa ƙasashensu. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne kwamitin shari'a na Majalisar Dokokin Amurka ya ba da sanarwar aikawa jami'an kwamitin kamfen ɗin Trump da jami'an gwamnatinsa na da da waɗanda suke cikin gwamnati a yanzu. sammaci a kan zargin da ake yi wa ƙasar rasha na katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 da kuma raba iyalai akan iyakar amurka da mexico 'yan jam'iyyar democrat da suke kan gaba wajen wannan binciken sun ki amincewa da kudurin 'yan republican a kan kin barin shugaban kwamitin gerald nadler ya aika wa mukarraban trump da ake damawa da su a gwamnatinsa sammaci ba za mu huta ba har sai mun samu cikakken bayanai a cewar nadler waɗanda za a tuhuma sun hada da surukin shugaba trump wanda shine babban mai ba da shawara a fadar white house jared kushner da tsohon mai bada shawara kan tsaron ƙasa michael plain da tsohon shugaban ma'aikatar fadar white house john kelly da tsohon attorney general job session da mataimakinsa rod rosenstein mafi yawan al'ummar kasar haiti burin su shine su samu wutar lantarki a kowace rana amma wannan burin ya samu cikas tun ranar laraba da jakadan majalisar ɗinkin duniya a ci gaban ƙasa john michel de ya ce wannan abu ne da zai ɗauki wa'adin mulkin shugabanni da yawa kafin a cimma ina fatan za ku fahimci hakan drosco ya ƙara da cewa idan muka yi la'akari da rashin daidaito a siyasa mun san cewa samun wutar lantarki a kodayaushe ba mai yiwuwa ba ne ba duk da cewa ba mu yi nasara samun hakan ba a cikin watanni 24 yana da kyau mu fahimci cewa an tsaida muhimman manufofi drusko duk da ya faɗa hakan ne a wani taron koli kan wutan lantarki da aka yi a jami'ar kuskeya a port prince babban birnin ƙasar haiti mutumin da shugaban amurka donald trump yake so a nada shi babban hafsan sojin amurka ya faɗa cewa barin afghanistan da sauri zai iya zama babban kuskure a yayin da amurka da taliban ke ƙoƙarin sasantawa da za a samu zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru ana yi abin yaƙi ƙarewa abin na daɗa zafi domin kuwa rabin rayuwata ta kasance a afghanistan ne amma ina tunanin dole ne a yi ƙoƙarin cimma wannan maslaha domin a kawo ƙarshen wannan yaƙi a cewar janar mark Milley. Daula Salam aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji kasar Kamaru ta shiga rarraba dubban awaki da tumaki ma mutanen da ke ƙauyukan kan iyakar arewacin ƙasar da ke tsakaninta da Najeriya. Da zumar kawo ƙarshen shiga ƙungiyar Boko Haram da matasan ƙauyukan ke yi waɗanda ba su da ayyukan yi ana kyautata zaton kiwon dabbobin zai samar wa dubban iyalan da ka iya sauraron boko haram abin zaman gari ta yadda ba za su rika kwaɗayin shiga tsatsuwar kungiyar ba da kan rinjaye su da alkawarin samar masu da ayyukan yi moki edwin kendezega na muryar amurka ya shirya wannan rahoton daga birnin marwa na ƙasar kamaru wanda na fassara sarfilo hashin gumal zai karanta Gwamnatin ƙasar Kamaru wannan satin ta fara bullowa da wani irin makamin yakar Boko Haram wanda ba a saba gani ba. Hukumomi na rarraba dubban tumaki da awaki ma matasan da ke ƙauyukan kan iyakar ƙasar da Najeriya. Manafar wannan shiri ita ce wanzar da dabbobin kiwo a matsayin abin samar da kuɗin shiga. saboda a taka birki wa mayaka masu tsoron ra'ayin addini waɗanda kan yi amfani da dabaru wajen samun mabiya. A ƙauyen Salak an bai wa malama na umar yar shekaru goma sha bakwai tumaki hudu. na fisatu ta ce ta zaku ta ga tumakinta sun hayayyafa saboda da sayar ta biya kuɗin makaranta ita ce ke ɗaukan nauyin kanta a cewarta bayan mutuwar mahaifinta da mahaifiyarta. mayakan boko haram sun hallaka iyayen nafisatu da wasu mutane ashirin da ɗaya. lokacin da sa kai hari ƙauyensu a shekarar dubu da goma 2017 wanda don haka ta gudu bayan mako guda kawai sai 'yar uwan nafisa da ta tarwatsa kanta a wani harin kuna bakin wake da ta kai wani masallaci da ke ƙauyen kulofata ƙungiyar boko haram ce ta yaudare ta cewa za ta samar mata ma aikin yi a matsayin mai goge-goge a gidaje amma daga bisani ta tilasta mata kai harin kunar bakin wake gwamnatin kamar dai ta yi alkawarin rabar da awaki da tumaki dubu sittin zuwa ƙarshen shekara ministan albarkatun dabbobi na kasar dr taiga ya ce za a rarraba dabbobin kiwon nema waɗanda yaƙi da boko haram ya ritsa da su. Ya ce manufar shirin shine a agaza ma iyalan waɗanda suka fuskanci haɗari ta wajen samar da dabbobin da ke iya hayayyafa kuma za su iya samar musu da kuɗi. Dabbobin za samar musu da abin rufin asiri a cewar taiga. ta yadda za su iya kula da iyalansu su kuma bayar da su ta wajen kauce mai yaudarar da ka iya illa ga zaman lafiya ko haddasa rudani. Hukumar Raya Tafkin Chadi mai mambobin kasashe takwas a yankin ciki har da Kamaru ta ce wasu wuraren da Boko Haram ta kai wa hare-hare suna da rashin ayyukan yi da kashi casa'in cikin ɗari. Mijin yawa Bakari gwamnan yankin Arewa mai nisa a ƙasar Kamaru ya lura cewa babu wani mummunan hari da Boko Haram ta kai bara. to amma ya ce mayakan na boko haram na ci gaba da neman mabiya don haka sojoji sun ɗaura ɗamara. Nous appelons les populations à plus ya ce ya kamata mutane su kula sosai saboda 'yan boko haram na yaudaran matasa marasa ayyukan yi ta wajen yi musu alkawarin inganta rayuwarsu ya kamata a farfado da ayyuka ga 'yan banga a ƙauyuka su rika haɗa kai da sojoji da jami'ai da sarakunan gargajiya da shugabannin addini a cewar Bakari. Ya ce suna iya musayar bayanai game da duk wani take-taken da ake ganin ka iya shafar zaman lafiyan da ya fara dawowa a ƙauyukan da garuruwa. Ga wasu daga irin waɗannan ƙauyukan, zaman lafiya na da amo kamar haka. lallai kan kuma a gaida sarfilu Idan mun kada Najeriya kuma za a ji wani rahoto na musamman kan muhimmancin tsarin sufuri na zamani don rage yawan haɗura. Nasir Adamu Ilikaya gare ka. ya zama wajibi a bullo da tsarin amshi mabudan direbobi a tasha sannan kafin a basu su dau fasinja ko kaya don hawa titi a yi musu karamar jarabawa don gano suna hayyacin tuka mota ko kuwa a'a in ji farfesa wole shoyinka wajen kaddamar da kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci da aka yi a abuja da legas. wasu sukan kwankwadi giyar gwaggwaro ko ya zama barci bai wadace su ba amma sai su hau hanya da hakan kan haddasa muna na hadura. wasu daga tashoshin da za a kafa zuwa yanzu sun hada da garin ogbulafo a inugu lakwaja a jihar kogi marabar jos a kaduna da kuma illela a sokoto shugaban kungiyar direbobi na najeriya najim usman yasin ya ce suna maraba da tashoshin don hakan zai taimaka musu su rika sararawa kadi ba duk wuraren da aka yi wuri tara wurare da motoci ke tsayawa inda direba aka ce ya tafiya kamar awa shida yana tafiya don ya tsaya ya huta kamar minti talatin nice was not bad sannan ya kara ya ci gaba gwamna atiku ba gudu na jihar kebbi na kan gaba a mara baya ga aikin waɗannan tashoshin babban hikima ce da wannan ma'aikata mai kula da jirga-jirga ta jiragen ruwa a yi tashoshi manyan motoci za su rinka tsayawa saboda ko kwanan baya masu manyan motoci ƙungiyar nato ta jihar kebbi sun zo sun same ni suka gaya min cewa cikin wata shidda sun taɓa hasara ƙara mota wajen hamsin da ɗaya da kaya saboda rashin irin waɗannan wuraren tsayawa da kuma cewa wannan wuraren tsayawa ba ma wai kawai tsare kaya da mutunci ba zai ƙara bunƙasa arziki su ma tashoshi ne manya waɗanda kasuwoyi za su tashi a wurin sannan masu kaya sun san inda kayansu suke ana iya har waya hausu da wurin gyara don haka wannan abu ne babba wanda zai taimaka ma ƙasa na ji daɗi cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin a yi haka kuma yake yunkurin lalle lalle a yi da sauri Hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa ke da alhakin kafa tashoshin da haɗin gwiwar samar da bayanai daga hukumar kiyaye aukuwar hadura. 90% of the goods coming to Nigeria are distributed Kashi casa'in cikin ɗari na kayan masarufi da kan shigo Najeriya aka raba su ne ta hanyar mota. Don haka ba wai kaɗai muna buƙatar kyawawan hanyoyi ba ne, kazalika muna buƙatar irin waɗannan tashoshin don kawo sauƙi a sufurin. Shugaban hukumar barista Hassan Bello ke ƙarin bayani a taron da ya haɗe hancin duk masu mu'amala da tituna. Kaga idan an yi haka za ka ka ga an inganta kai kaya wata rana yi oda kaya kafin su zo kano misali sai a yi kwana bakwai ko takwas wannan yana kawo cikas ga tattalin arziki kuma ya haka aka bude wannan tasoshin za a ga an bude mu mutane wurin da za a samu a yi aiki mutanen mu ko yaranmu da ba su aikin yi sun zo wurin sun samu aiki kuɗin shiga kuma za su zo yan kasuwa ne za su zuba jari wajen gina tashoshin nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To gaida Nasiru da wannan rahoto na musamman yanzu kan bar mu koma gefe guda Hauwa Umar da gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar bilhaziya ko fitsari da jini a Hausance. دیتا ہے bilhaziya ko kuma fitsari da jini ko tsagiya a hausance cuta ce da wasu tsutsotsi masu dan faɗi ke haddasawa wanda a turance ake kira da schistosomes tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da wannan lokaci masu sauraron barka da wannan lokaci to likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tsagiya ko fitsari fitsari da jini wacce a turanci ake kira da bilhaziya. Bilhaziya a wata cuta ce wanda wasu ƙwayoyin cuta da ake kira parasite masu suna cystosome suke kawowa kuma akwai ta kala-kala amma guda uku su aka fi sani suna kawo cututtuka sannan mu kuma ɓangaren kasar mu akwai abu wadda ake cewa cystosoma hematobium da kuma mansonai wanda su ne suka fi yawa a nan bangaren kasashen mu cuta ce wadda tana da yawan gaske ana magana kusan mutum miliyan 700 a duk duniya suna cikin hatsarin kamuwa da ita sannan kuma ana magana kusan mutum miliyan 200 sun kamu da ita kuma takan yi sanadiyar mutuwa a kusan mutum 200 kowace shekara to likita da wasu alamomi ake gane cutar tsagiya ko fitsari da jini yawanci abin da ke faruwa misali ta nan bangaren din wadda take kawo fitsari da jini akwai dodon koɗi wanda ake ce fresh water snail wato wanda yake rayuwa a cikin yan rafuka da ƙoramu da yan tafkuna haka ba na teku ba shi yake ɗauko wannan ƙwayoyin cuta idan ya shiga cikin ruwa sai su sake su idan ɗan adam ko wasu dabbobi suka shiga sai ƙwayar cutar ta huda fata sai ta shiga cikin jikin mutum a cikin jikin mutum in ta shiga sai ta zagaya cikin jini abin da ake fara ji shine kaikai a yawanci mutum ya shiga ya yi kurme wato wanka a cikin rafi swimming kenan in ya fito sai ya ji kaikayi a jikin shi eh, yawanci shine alama ta farko da ake ji na wannan cuta kamar tsawon wani lokaci cutar tsagiya ke ɗauka a jikin mutum kafin ta bayyana ko kuma kafin ta nuna alama to akan samu bambancin eh, lokaci sosai misali wanda ya taɓa samun cutar tsargiya idan ya shiga cikin ruwan da kuma akwai wannan tsargiya din ta shiga cikin shi cikin awa ɗaya zai iya samun waɗannan alamu a wasu takan kawo musu kaikai zazzabi ciwon kai da ciwon jiki duk za su iya bayyana cikin awa awar farko amma ga wanda wala Allah na farko ne watakila abin da kawai zai iya samu shine kai na wannan dan lokacin yakan iya ɗaukar kamar kwana biyu zuwa uku kafin ya dan samu su ciwon kai zazzabi da jin dari da ciwon jiki bayan sun shiga jikin nashi kenan suwa cutar tsagiya ta fi kamawa yawanci dai a duniya abin da alkaluma suka nuna yara 'yan shekara shida zuwa wajen 'yan shekara goma sha takwas sun fi kamuwa wala Allah dalilin shine waɗannan wannan shekarun shine yawanci yara ke zuwa wurin kurme kuma suna daga cikin waɗanda suke zuwa wurin gonaki da tafkuna saboda ko a irin misali wuraren da ake noman shinkafa inda zaka ga ruwa sosai idan ba amfani da irin takalman nan da suke hana ruwa ya taba jikin mutum ba eh, idan dai akwai wannan kwayoyin cuta kana sa kafarka ko hannu za su iya shiga cikin jikin dan adam ah, amma bayani ya nuna an samu har a jarirai an samu wannan cuta mata a wuraren da aka ɗebo ruwan misali a cikin tafkunan a zo a yi wa jariri wanka da shi tunda ba dafa shi aka yi ba idan ba a dafa ruwan ba inda kwayoyin cutar in aka yi mai wanka za su iya huda fata shi su shiga kuma za ta iya kama har ɗan shekara sittin matukar dai ya sa kafar shi ko hannun shi ko jikin shi dai a ruwa inda kwayoyin cutar suke za su iya huda za su shiga idan wayannan kwayoyin cuta ko wayannan tsutsotsi suka shiga jikin mutum sukan ji wa mutum ciwo ne ne ko kuma mutum baya sanin ma sun shiga a yawanci idan ba kai kan nan ba ba lallai kama san cewar sun shiga ba to amma mafi yawanci ana samun kai kan nan to idan suka shiga abin da suke yi sai su shiga cikin hanyar jini to idan suka shiga hanyar jini nan za su iya zagayawa su je ko ina a cikin jiki kwakwalwa ne hanta koda saifa ko ina za su iya zuwa to idan suka shiga cikin jikin nan suka girma sai su fara zuba kwayaye to kwayayen nan shi yake sa garkuwar jiki kuma sai ta yi kokarin yakar wannan kwayaye sai su zo sai ya zama an samu wasu sinadarai da za su taru sai su toshe wurin ah, inda kwayayen suke sai ya zama an samu kamar kullutai da sauransu to wannan kuma yana iya zama matsala gaske ya danganta ga inda aka same shi idan a kwakwalwa ne kenan zai zama kamar mutum ya samu wani kari ne a kwakwalwa idan a huhu ne zai toshe bangaren da mutum ke shan amfani da shi ya numfashi idan a hanta ne shi ma zai bata duk inda dai ya kasance idan a mafitsara ne wato bulada urinary bulada zai kawo matsala a wurin sai wurin ya fara zubar da jini dalilin da yasa kenan an yi fitsari musamman bayan an gama fitsarin sai a ga jini yana diga to kenan tana zagaya ko ina a jiki kuma za iya kawo matsala ƙwayayen nan za su iya zama hara idanu idan suka shiga idanu za su iya lalata idanu ko ina za ta iya shiga bangaren jiki za ta iya kawo matsala a ko ina a jiki wasu irin illoli cutar tsagiya ko kuma fitsari da jini ko bilhaziya a turance ke iya haifarwa illar ya danganta ga inda ta zubar da ƙwayan nan kuma aka samu matsala misali idan ta yi a kai misali a cikin kwakwalwa za ta iya kawo kawo jijjiga wato convulsion kenan za ta iya wurin ya yi kari sosai sai ya kawo matsaloli da suke tattare da kari kamar a ce misali mutum yana da wasu alamun a tunanin kamar ma cutar daji ce ta kwakwalwa za su iya kawo bangaren jikin ya mutu ya danganta ga bangaren da ya shafa yana iya shafar karfin jikin ko bangaren tunani ya danganta ga wani bangaren kwakwalwa ya taba idan ya taba wajen tafiya zai iya zama mutum yana samun matsala wurin tafiya ko yana tangadi da sauransu idan cikin koda ne yana iya kawo lalacewar koda sai mutum ya samu matsalolin hawan jini fitsari baya yi sosai saboda koda ta samu matsala idan hanta ne yana iya lalata hanta kenan da ayyukan da ya kamata hanta ta yi sai zama an samu mishkila a jiki idan a idanu ne in ta toshe wurin sai ta lalata idanu sai ya kasance an samu makanta kenan inda duk kwayayen nan suka je dai za su iya kawo matsala a ko'ina sannan alkaluma sun nuna cewa akan samu alakar mafi yawancin mutanen da suke da wannan bilhaziya tana ƙara musu hatsarin kamuwa da cutar ah, zazzabin typhoid sannan akan samu cutar daji ta kansa ta mafitsara wato urinary bladder kansa bayan wani tsawon lokaci na ah, na rayuwar mutum saboda haka tana da illa matuka to likita ana iya warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita A ya danganta idan misali ana kamuwa da ita tana da magani kuma maganin na mai saukin yi wanda cikin kwana ɗaya ne ake shan maganin sau biyu idan aka ba da shi ƙwayoyin cutar nan za su mutu to babban matsala shine idan ta riga ta yi ƙwayaye ƙwayayen nan su ne maganin bai faye aiki a kansu ba saboda haka warkewar ya danganta ga a wani lokaci aka samu cutar in kawai dan dan alamun fitsari da jinin nan ne ana maganin ta bata je wani wuri ta kai kwayayen nan ba za a yi magani waɗanda kuma ake tunanin cewar misali da kwayayen ya danganta akwai waɗanda sai ta kai ga in a kai ne sai an yi aiki an cire ko in a misali a koda ne wani lokacin sai an yi aiki an cire wannan karin da ta bari ko idan a hanta shi ma sai an yanke wurin da sauransu saboda haka maganin ya danganta ga a wani hali aka samu mara lafiya in ba ta wani illa ba wannan magani da aka bayar ya wadatar wasu sukan ba da maganin misali bayan sati guda a kuma maimaita tare da wancan kwayayen da an sake su da an yi maganin su duk sai su mutu sai ya kasance mutum ya zauna lafiya lau kenan. To likita yaya za mu kwatanta yawan masu kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya? A nan Najeriya alkalima sun bambanta amma dai ana samun mutane fiye da dubu ɗari a shekara wanda suka samu wannan cuta. A yawanci wajajen da akwai dams ko kuma ake noman rani da wuraren da suke da tafkuna inda da mutane suke amfani da su ko rafina inda ake amfani da su ko sha ko amfani da ruwan ko kuma harkar noma da sauransu. To likita akwai wani jan hankali da za ka yi wa masu sauraron mu domin kariya saboda akwai waɗanda suke shiga ruwa wajen sana'a kamar masu kama kifi. Akwai wani jan hankali da za ka yi musu domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta tsagiya? Akwai wani ƙauye a kudancin Najeriya wanda da su sun ɗauka duk ɗan da aka haifa idan dai ɗan garin ne dole ya fitsari da jini in ko bai fitsari da jini ba ɗan garin su bane amma da aka wayar da kansu kuma aka ɗauki matakai an yi maganin wannan cuta saboda haka abu na farko idan aka samu mutum ɗaya ya zo da cuta ta wannan fitsari da jini da buƙatar a sanar da duk hukumomin lafiya saboda kenan an san cewar ta inda yake samun ruwa ko inda yake mu'amala da ruwa akwai matsalar nan kuma akwai matakan da ya kamata su ɗauka inda za a samu saukin rashin yaduwar ta cikin al'umma. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma a kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku tambaya min likita wai wace illa mazatsakun ruwa ke kawo wa dan adam ta tsagewa mutum cikin jiki ko ta shigewa mutum cikin jiki mai tambaya Fatima Musa Wada Barikin Ladi daga jihar Filato. wabarakatu. To, uh, matsatsakun ruwan nan ina tunanin ita ce wannan kwaya cuta da muka yi magana ta stestosoma Kamar yadda muka yi magana kana sa kafa ka ko ka kuka shiga ruwa za ta huda fata ta shiga sai ta shiga jini sannan duk abubuwan da muka yi bayani na illar da shi wannan steatosoma ke kawowa shine illar da take haifarwa za ta iya lalata kowane bangare na jiki tun daga idanu kwakwalwa hanta koda da ko ina na jikin dan adam. Da fatan Fatima Fatima tana tare da mu a daidai wannan lokaci kuma da fatan ta ji shirin matan daga farko a har zuwa karshen shi. Duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Thank you. To a gaida su amarsu yanzu kuma ga daula ta dawo da labaran duniya amman fa a takaice. Ibrahim a takaice jiya Alhamis ne Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man Birtaniya zai bi a yankin mashigar ruwan Hamas. a wata takardar bayani na gwamnatin birtaniya da ta ce wasu jiragen iran guda uku ne suka zo suka toshe hanyar amma suka juya da baya bayan sun sami sakon kashedi na baki daga wani jirgin ruwan yakin birtaniya shugaban amurka donald trump ya ce zai ba da umarnin shugaban kasa ga ma'aikatar kuɗi ta samar da bayanai kan 'yan kasa amma ba zai kawo maganar tantance 'yan kasar ba da ake ta takaddama a kai rahotanni na nuna cewa jami'an amurka na shirin fara kai samame na farautar bakin haure inda ake kyautata zaton a ranar lahadi mai zuwa za a nemi akalla mutane dubu biyu da ba su da takardun zaman kasar a jiya alhamis ne kwamitin shari'a na majalisar dokokin amurka ya ba da sanarwar aikawa jami'an kwamitin kamfan din trump da jami'in gwamnatinsa da waɗanda suke cikin gwamnati a yanzu san maci a kan zargin da ake yi wa ƙasar rasha na katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 mafi yawan al'ummar kasar haiti burin su su samu wutar lantarki a kowace rana amma wannan burin ya samu cikas tun ranar laraba da jaka da majalisar ɗinkin duniya a ci gaban ƙasa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna taya daraktan agaji na Najeriya injiniya Mustapha Iman City murnar auren yarsa da za a daura gobe Asabar in Allah ya kai mu a masallacin Haruna Danja tudun wada Zaria da karfe goma na safe Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Daula Salim da ta karanto wani labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin da ya Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai sai kuma da hantsin. VOA Afrique.